Na shiga damuwa sosai da ganin halin da kika shiga. Ban san wanne hukunci ne zai biyo bayan ki ba a Don Allah ki gaya mun me na janyo. Kin ga dakata Jawahir. Ba zan wani saurari wani batu daga gare ki ba. Ki fita ki bani guri. Ba na son jin wani abu daga gare ki tunda kin zama mai kunnen kashi. Tunda ba za a gaya miki yadda ba kawai shikenan jiki ki ba da lokacin ki. ta yaya zan kasance cikin farin ciki mutakar kina cikin damuwa a yi ta yaya zan kasance ɗiyar albarka mutakar kina cikin kuka da ɓacin rai don girman allah ki yafe min yi. kafin mahaifinki ya yi tafiya zuwa maiduguri in yi magana aurenki da shi magana irin wacce ba mu taɓa yin irin ta ba Ajab. Yaushe saurayin ya zo suka tattauna da yarinyar. Yaushe aka kawo kayayyakin da ake kawowa na sa rana. Ni ban sani ba. <laughs> To wannan shi ne shika-shikan aure? Ba su ba ne, amma Alhaji za su iya kasancewa shika-shikan neman aure. ina so ki buɗe kunnuwanki ba neman shawararki nake yi ba ko neman ba'asi zan yi tafiya zuwa maiduguri hajiya ki zauna da ke da yarki jawahir ku yi shawara ta fitar da mijin aure kafin dawo idan har na dawo ba ta fitar da wanda take so ba to zan aurar da ita ga wanda na ga dama a cikin wata shida haka ne alhaji kana da ikon yin duk abin da ka ga dama tun da yarka ce amma ko wani hanzari ba gudu ba yarinyar nan ba ta kula kowa amma fa idan aka ce za a yi mata ta tsaye irin wannan ba fa zai haifar da ɗa mai ido ba to wannan kuma tunaninki ne idan kuna ganin kamar ba zai yiwu ba ku jirayi lokacin da na ba ya zo ku gani a rangamar da zamini da ku inna lillahi wa ina ilaihi raji'un amma ta yaya zan iya fidda wanda nake so a cikin abin da bai fi sati biyu ba amin na shiga uku amin ba na kula kowa hasali ma ƙawayena guda biyu nake da wallahi ina wajen amine nan sai yanzu na shigo na ga kin kikkira matsala kuma me ya faru to shi kenan Allah ya kawo ki aha to matsala kuma Yaya kana ɓarin za ka zuba abinci kana ji na ka kama tsuma kana fama koyi hannu? Ba kuma yami. Za ka nuna ma abin da kake koya ko sai ranka ya ɓaci? ba komai. ba za ka nuna mun ba amma ka ce mun ba komai wannan wayar ta waye ta abokina ce ka je ka karbo kawai don ka kiɗa kai raye-raye abinci ba za ka zuba amma kana ta faman tsalle-tsalle kullum ana fama baka kana kin karba karatu ake so kai amma kai burin ka kai tsalle-tsalle kai rawa na kuma ji ka zuba abincin ka ji na gaya ma ka zo ka same ni Wahalar lokacin sun da yayi ka A'a, ni yunwa dai kawai da ke ji. A'a, a ni wannan wayar ki ce? Yanzu da karɓo ta a hannun bashi. To ko ita ce wacce ya yaya Mudansir ya bashi? Mudansir ne ya bashi? Jiyan nan da suka zo da sai ba? To ai shine ya bashi ita. Bashir, yaushe ka fara min ƙarya. Yanzu hakan da kai ya dace kenan? A matsayina na mahaifiyarka ka ɓoye min an baka abin shine ka ce min mm, mm, mm, wayar abokin ka ce ashe madansar ne ya baka? Ni ba tambayar sa ne ba, in kuma ƙarya ne a kira Antunu sai ba a tambaye ta. Ƙarya ne. To idan dai har ba tambayar sa kai ba ya aka ya san baka da waya. Maƙaryaci kawai. Wato Bashir, na lura da duk abubuwan da ake gaya ma ta bayan kunnen ka suke wucewa ko wai ma tukuna kai baka san cutar da kanka kake ba akan irin wannan abubuwan da kake yi ma wai tukuna idan baka tsaya kayi karatu yanzu ba sai yaushe amma wallahi rashin fahimta ne shi yasa kuke gani kamar bana mai da hankali amma wallahi ina yin iya kokari na idan kana kokarin me za ka yi da waya a lokacin da kake tsakiyar jarabawa wai baka san ma wannan din zai iya dakile ka ba to naji ina so ka sani wannan wayar kamar masa da abarsa ba na son irin wannan karɓe-karɓen matuƙar kana son mu zauna lafiya da kai yawwa ba a mai da hannun kyauta baya amma da wani abin ya baka zan farin ciki akan a ce ya baka waya ai kana da wayar ne na hannun rike na hana ka rike wayar ko to ni ba a faranta min ba wajen baka waya ba na so sannan ka mai da hankalinka akan karatunka idan na ƙara samunka da wani abu makamancin wannan sai na ɓata maka

ai shi kenan ba komai ku shiga ai gaisa hakan ma yayi sai ko ba magana ko za ka zo ka same ni ka kula da abin da ake yi kai me yake faruwa duk ta tun da na jiki kirawo matsala ka gaba ɗaya hankali na ya tashi don na san banza ba ta kai zo ne kansu to ake kin yi matsala ki wallahi ƙarya ne da ke to kuma na san in dai ban taso na zo na faɗa miki ba to wallahi idan ta kwaɓe min asiri na yi suna akwai matsala kashi na ma sai ya fi gani shi sa kika gana ta suna ta me ya faru ke ko wace irin ƙarya kika yi da niki wallahi lokaci ɗaya irin matsala ki ta taso min a gida kawai fa ina zaune na ga abba ya rikice wai sai na fito da mijin aure to na ma rasa niyya zan yi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me yake faruwa ne? Ke dai bari. To amma ni dai gaskiya na samu umma. Na faɗa mutum ni gaskiya karatu nake so in. Ta ce ba za ta yarda ba. Saboda ke ma a gidanku a wurin za a yi miki. Sai ni ce mata ke ma an ce za a baki ci gaba da karatu. Um, shi yasa ki waje kana ga yanki. Jan. Bayan kin san halin da na shiga, ki rasa ƙaryar kuma da zaki mun, sai irin wannan? ke ma kin san ramin ƙarya ƙwararre ne kaina ya kulle na rasa yadda zan yi jawayi. kwata-kwata ni ban ma san ta ina zan ɓullo wani al'amarin ba shine kuma saboda kina so ki fitar da kanki ne kuma zaki mun ƙarya ba kya tunanin umma ko abba za su tambaye ni shi sa kika na yi saurin neman ki kafin a kira ki a tambaye ki saboda ki san kala ansar da zaki bayar to in ce musu me ki ce mana ba aure zaki ba karatu zaki ki ce aure ki kira zakin samu admission a wata makaranta <laughs> wallahi ban miki alƙawari ba mutukar neman abba ya aurar da ni wallahi sai na miki fanjale ba na son iskanci ya zan zo miki da damuwa ta kuma ki kawo min daɗi au iskanci ma nake miki ba za ki lallaba ni ba <laughs> ta Allah ya baki haƙuri ai ke ɗin ce da ban shi wallahi <laughs> zan faɗa miki ƙawata <laughs> to shi kenan alhaji Allah ya kawo shi lafiya a ba komai insha Allah to kai kuma sai yaushe za ka dawo hmm. yana ciki ya shiga ɗaki ɗazun nan ne masa faɗa Ina ta fama da wannan tsalle-tsallen nashi yana ɗaki <laughs> jawahir ta ma suna ciki da kawata aisha ta sha allah shi kenan allah ya dawo da kai lafiya allah kiyaye allah ya tsara hanya ina za ki je ke kuma na bakin miƙe to gida da kuma mutum da na abin da ya kawo ni zan zauna in na faɗa miki ina da uzu. <laughs> matsoraciya na ji ai dai tsoro halatu <laughs> da Allah ki bari yamma mun tai sai mu tafi ki tashi mu je kawai ki raka ni ita to mu je tashi mana ke manta ni ka ina ni sai ba ca <laughs> sai ba tsohon zance ai tun da ɗan uwanta ya nuna yana so na ni kuma na ƙi shi kenan ta Allah ya fa sai kin ga zan manta waya ta ko ki mu je mm.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 أكثر بسم الله Yawwa 'yan mata, sannin ki dai. A'a, dakata. Yarima ba a ko'ina yake shan abu ba ci. baya zuwa bakunta a bashi abu sai a cikin gida kin fahimta mun gode ajiye tun da kuka zo bai yi magana ba ko dai kurma ne to gaskiya ba kowace magana ya rime yake ba sai mai tsada kuma mai matuƙar muhimmanci ita ya rime yake ke ce wanda ya zo gani au haka Allah ya yi shi ya kuwa kyauta ni ce to Allah sarki ran ya ranke kin san su iyayen ƙasa in suka zo guri sai dai ki musu hiras kin fahimta ko da haka yana jinki ni kuma dija yana da kyau ki tattara komai ki aji idan yarima ya tafi sai ki abin da yake ki, kin fahimta ko kai wai kai ina ruwanka cakwaikwai wa sarkin zance ka bar shi mana yayi magana da kansa Shi da ya zo neman aure? Na fa gaya miki, Yarima ba fa kowace magana yake yi ba, sai mai mutuƙar muhimmanci kin fahimta? To da kai kenan za mu yi zancen. Haka Allah ya kaddara miki. Ba zan iya ba, in har shi Yariman ba zai magana ba lokacin da kuka kyasta za ku tafi, kuna iya tafiya. Ke, a hirdinki, Yarima ya fi ƙarfin wulaƙanci duk wata mace. Ni ban wulaƙanta shi ba, ba kuma zan wulaƙanta shi ba, magana ce dai ba zai ba, ni ma na ja baki na mai shiru hmm. ai ni zan ce ma ya wulakanta ni haka rai kalita ba ma wulakanta mata haka ne ranka da ne saboda suna da kima da daraja a wurin kwarai da gaske kuma duk mai wulakanta mace bai san darajar ta ba kwarai da gaske Allah bai ka jira ni a waje to Allah ya baka rai ka fito lafiya tunda nake babu wata mace a doron duniya da ta yi min kwatankwacin abin da kika min wannan abin ya ƙara miki daraja da kima idanuna ban so na samu daraja a idanunka ba domin ni nawa idanu ba abin da suke kallo da daraja sai abin da suka sa a gaba yanzu me kika sa a gabanki ba abin da ya shafe ka ba ne saboda haka ba sai ka ji ba ranka ya daɗe haka ne to amma ko menene ai ba zai hana aure ba ko haka zalika haƙuri ma baya hana kowace zuciya samun nutsuwa da alamu zuciyarki bata karɓi bakuncin da na zo da shi ba na yi duk yadda zan yi na gana shimfiɗa maka shimfiɗa a cikin zuciyata amma na kasa Me kike nufi? Ina nufin ba zan maka ƙarya ba, ko da ka shiga cikin zuciyata. A kan ƙaya za ka zauna. Ƙarya kike baki isa ba. Na fi ki kuɗi, na fi ki mulki, na fi ki daraja irin duniya. Ni ne cancanta in ce ba na son ki, ba ki ba. Kuma ki je ki tambayi mahaifinki inda ya durkusa a gaban mai martaba yana neman irin gidanmu. Ina so ki sani. mun wuce wulaƙanci Allah sarki baka fahimce ni ba ba haka ke nufi ba wai dama haka soyayyar nan take kowa sai isa da izza da ɗagawa da jiji da kai kai ba zan iya ba wa alaikum salam haba ya albarka ina hmm, na ina ta sauraron zuwan ki abin duniya duk ya ishe ni san ka ce adam mai gona ya banya Allah ya fishe ki fari har ya tafi to ya kika ganshi na san dai wannan da zai miki alhamdulillahi kin ga shi kenan kin zama fulani sai ki ji dara mu ana bugawa 'ya'yanki algaita. Hmm. muke nan. kamar ya muke nan na yi ƙoƙarin in ga na ya samu matsayi a zuciyata amma hakan ya gagara yana da wulaƙanci ga jiji da kai ga bashi da yawan magana kuma ko mun yi aure ta ya zan samu damar hira da shi har ya san menene matsalata ammi ni gaskiya ba na san shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim lalle akwai matsala a tattare da ke yanzu tsakaninki da Allah dan sarkin baya da kika wulakanta shi wulakanci kuma ammi wace irin mahaukaciya ce ke me yake damun kwakwalwarki kin san wanda kika wulakanta kuwa to ki sani wannan ya fi ki so dubu ubansa mahaifinsa ya fi mahaifinki so dubu. Alhaji, me ya kawo wannan maganar kuma? Saboda ta wulaƙanta ɗan adam. In kuɗi da matsayi take tunƙaho da shi ya lullunka ta. Don me za ta wulaƙanta shi me take gadara da shi? Amma Alhaji ya kamata ka tsaya ka ga inda maganar nan ta sa gaba. Hakan da kake ba shi ne mafita ba. Tunda ba ta son shi sai a nema mata wani. Ko kuma kana so kai mata auren dole ne. Yi min shiru. na fahimci ke ce kike ɗaure mata gindi duk abin da yarinyar nan take don haka na fahimci mutuƙar ranku bai ɓaci ba ba za mu shirya ni da ku a gidan nan ba na zuwa saurare ni aida dama na san za a rina wai an saci zannin mahaukaciya ke me yasa kika farta musu haka to amma amiya zan yi ai ba haka ya kamata ki ba jawahir idan har bai miki ba ba wulakanta shi ya kamata ki ba sai ki fitar da wanda kike so da wannan bakin cikin da kike sani gwandan yi maganin ki lillahi wa inna ilaihi raji'un haba alhaji kisan kai zaka yi ke ma san da kanki ne karfe ukun dare abba zai kashe ni wani abu da baki gane ba ba da wani gata kullum ake ta faman nan da ke ina ƙara jaddada miki baki da wani gata ko wani mutunci da ya wuce auren nan hmm? kin ce ke ba za ki ci gaba da karatun nan ba to ba za ki ci gaba da karatun nan ba iya nan kika tsaya to shikenan sai ki zauna ki miƙe kafa a gida hmm? ba za ki aure ba kuma ko da kin ci gaba da karatun duk matsayin da za ki kai in baki da aure na banza ne hmm? kowa izo bai iya ba ba kya son wancan ba kya son wancan to ya me kike nufi ne hmm? Ami ba ku fahimce ni bane ni fa ba aure nake gudu ba ni da ban taɓa yin saurayi ba ta yaya lokaci guda za a ce in fito da wanda zan aura Ami sanin kanki ne kin san ba ni da kowa to dakata da zaki ce baki da kowa ina waɗanda duk ake tulo miki zaki ce cikin su kaf babu wanda ya miki ne babu wanda ya dace da aure na a cikin su kowa da irin matsalar da yake zuwa mu na tabbata ke ma za ki so ki yi alfahari da zaɓin da na yi ba wai irin zaɓin da zan zo in dinka da na sani ba to kada Allah ya sa su dace da auren naki ni dai ina ƙara jaddada miki idan har kika bari lokaci ya ƙure miki to kin san dai mahaifinki ko zai iya aura miki wanda ya ga dama saboda haka kar ki zargi kowa ki zargi kanki auren dole za ku mun amini ba auren dole za a yi miki ba har yanzu kina da dama wajen zaɓar ra'ayinki kafin mahaifinki ya dawo nan da gobe gobe kuma zancen kike so na gaya miki ki tashi ki bani guri ki je Aisha tana cin a ɗaki na barota tana jiran ki yarinya ana famun baki kina kin karbe wannan bai mun ba wannan bai mun ba wannan wani irin shashanci ne wai ke dan Allah jawahir ne ke damun ki kina da kyau kina da ilimi kina da hankali kina da ilimin addini amma kuma a ce wai ba za ki aure ba to me ya rage ki da shi gaskiya ya kamata dai a ce kin aure bari ki jin faɗa miki wallahi gata ake miki idan dai har gata ake so a yi to a bar nan gama abin da nake yi sannan kuma a bani isasshen lokaci haba aisha ya za a yi a ce in fito da saurayi a lokaci guda an ke ma kin san ni bana kula kowa ai a cikin ido ake tsawariya a hakan ya zaki san yadda zaki ki amma dai wannan matakin da kika ɗauka ba hanya ce wadda ta ɓullar da ke ko kuma ta haifar miki ɗa mai ido ba hmm. duk yadda kike tunani aisha wallahi na yi har yanzu ba a yi namijin da zai shiga raina ba bare kuma har mu yi aure kin fi kowa sani ko a ƙawaye ni bani da wasu ƙawaye illa ko biyun nan daga ke sai ni sai ba to amma dan me ke ma za ki takura mu ba takura ba ce ba jawahir mata da dama da za su sami irin damar da kika samu da sun yi amfani da ita to wai ke da kike tada jijiyar wuya ke me ya hana ki yin auren ina ce ke karatu kike so oho sai ni zaki ki wa hankali ko okay? To ni dalilin karatu ne. Ki kuma me dalilin ki na kin yin aure? Saboda ni ban shirya soyayya ba, ban shirya aure ba. Ke ni fa kira ki ne don ki taya ni in kashe wutar da aka cin nomin Sannan kuma ki bani shawarar da ya kamata. Ba wai ki goyi bayan su ku takura min ba. Kin gane? <laughs> Allah sarki, ai dai wannan taron dangin shi kike gudu. To ki ɗaura ɗan ba, don babu ranar da zan fasa shi. to shi kenan ni a bar wannan zancen idan abba ya dawo gobe ya zan yi ki ban shawara ban da wata shawara da zan baki wadda ya wuce yanzu kuma sai dai shirin komai da kanki ke ba na son wulakanci ina cikin tashin hankali wallahi gobe abba zai dawo ya zan yi dakata yanzu me ke so ki ji gare ni ki ban shawara yadda zan bullo wannan al'amarin a iya tunanina dai shawara ɗaya zan iya baki ko dai a samu saurayin gaskiya ko kuma a nemo na ofe in ba haka ba kuwa to akwai babban matsala tunda ya riga ya yi alkawari matukar biki fito da miji ba to shi zai fito miki da shi saurayin ofe shine dai amsa tambayar ki Salamu alaikum. Masha Allah, hajja kin mun dawo ko? Sani direba an sha hanya. An sha hanya. Ai ai mun sha hanya. Ai wato ko hajiya na zaune bai ga gari ba. Wata ko muna tafiyan nan. Can nake gaya miki mun tafiya ta tafiya. Sai ga barewa. Wuf ta ballakon. Nake gaya miki sai na ɗauke kan motar nan. ina ɗauke kan motar nan sai da na shiga kunya takwas. Kai, ah! kaga, ka je kan ta suke tafiya ka je kan Hajjaju, maka da Madina. gadi, Akwai gudu, To ba sai ka tsawatar masa ba? Haba. Haba. gyangyaɗi ya ɗauke ni kawai farka sai na gan mun yi nisa da nisa. Ka duba dai daga dira ya kama wannan sarbaɗi kamar wanda aka tambaye shi. Ca ca ca ca ca ca. An ce kuma ya tashi je ya ce in ka fita ya dawo. <laughs> Yanzu dai tukuna bari in shiga kawo ma. Ka jiya. <laughs>

a hankalin ah, da kyalen da na ma sha ruwa a hanya yi ina jawahir jawahir tana ciki kuma ka san wani abu da yake tana can ciki duk wannan caca din na sani bata ma san me ake ba da hmm. yanzu ka ganta tana ciki tambaye ki bayan tafiya ta rima ya zo ya zo masha Allah to ya suka yi gaskiya alhaji ni dai ban san komai ba hmm. Idan kuwa bata gaya min komai ba wato ba ki san komai ba to garin yaya ba za ki tambaye ta ba kin san irin waɗannan ba a wasa da su wajen haɗa zuriya Assalamu alaikum.

tun da ya zo bai yi magana ba na ba shi abin sha ya ƙi sha. Na gaishe shi bai amsa ba. Shi ne na tambaye shi me yasa yake haka kawai sai ya fara faɗa. Wai shi inda ya san ni ma ba zai zo ba. Ƙarya kike ba haka aka yi ba daga jin wannan magana ke. Ƙarya kika shimfiɗa abba ba ƙarya auren shi ba sai cewa da izan sai wuri ne gwara ya mutu biya aure ba naji iya abin da ya faru kenan eh to ba komai na ji hukuncinki sai ki jira na hukuncin ko ta shi ki je amma abba ba take ba na son jin wani abu da gurinki na ji iya abin da nake son ji saboda ka tashi maso gafiya shi ke ɗana tarko kuma har yanzu na tarkan sai kama. Da Allah ka ɗan yi haƙuri na ɗan jinkirin da na. Ga shi ka zo daidai lokacin da nake yin abu mai muhimmanci. Ya za a yi? Aƙalla a ƙasa da wannan shine zuwa ta ta uku. Ko ban taɓa samun lokacin ki. Dan Allah ki haƙuri ki saurare. Tsakaninka da Allah abin da ya dame ka ka zo yi ko kuma wanda bai dame ka ba. to abin da ya dame ni mana to haka zalika ni ma abin da ya shafe ni zan yi da da kika ce ni ya kamata in bar abin da yake gabana ko kuma kai ya kamata ka bar abin da yake ka shikenan zan iya samun nan ki kai hakuri ba za ka samu ba don wannan wayar da kake gani ko layi bawa a cikin ta don haka ba za ku samu Duniyar ki ce jawahir ki daina tantama lokacin ki ne jawahir ki dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya gogo ba. Sani! Am! Ka gani? A'a, a ba ka fitowa. Ina wuni? Na gajiya? Lafiya. Ya hajiyar. Tana Na to to madalla. Da Allah kaga ga charging point ɗin waya na ne ya lallace baya yin caji na ji an ce a nan from center ana gyara. Eh. Shi ne da Allah kuka a gyara. Ai hajiya ba ba sai an je from center ba. Nan ba akwai ire mai gyaran waya. In da gyaran waya ne a nan unguwar ai ake kaiwa. sai a zagayen Allah da amika bar ba komai. Ok to da Allah ka bashi ba sai. Ah, Allah. da ai ba sai kin bada kuɗi ba a da a hajji ake bashi da sansani akwai da babu ko wadata ba sa da magani ila shi ya gaibu ba za ta canzu ba duniyar ki ce jawahirin ki daina tantama lokacin ki ne jawahirin zan so ki bani dama na aure don na jima ina neman wannan dama a cikin rayuwa ai shi aure nufi ne na Allah mutum ba shi yake yanke wa kansa ba idan haka ne mafi alkhairi Allah ya tabbatar mana amin na ji daɗin wannan addu'ar take sai dai wata hanzari wa gudu ne ina jin ka da yake na riga na shirya aure ni kuma ɗan kasuwa ne ba mazauni ba idan za ki amince me zai hana mu yi aure sai mu bar ƙasar mu tafi inda nake kasuwanci sai mu je mu ci gaba da rayuwar mu ko ikon Allah ko sunanka baka gaya min ba sai magana aure I'm sorry na manta sunana Habib Dat Allah sarki suna mai daɗi wato habib gaskiya ka bar maganar aure da ruwar haka mu ɗan ƙara jira zuwa shekara ɗaya zuwa sama sannan mun fahimci juna haba jawaye shekara ɗaya to me za mu zauna mu jira zuwa shekara ɗaya fahimtar juna da sanin halayyar juna na tabbatar muna da wasu halaye wanda mu ba mu san da su ba to mu fara sanin su tun a waje kafin a yi aure don gudun samun matsala na numfashin ki ni ina son ki da duk halayen ko na man jikina za ki nuna kina ci ni ba zan taɓa gajiya da ke ki amince mu na shirya rayuwa da ki a kowane irin yanayi to in gaya maka gaskiya ko in bari duniya ta gaya maka a ki gaya to abin da kake buri ba zai yiwu yanzu yanzu ba ko dai ka haƙura mu yi soyayya mu fahimci juna ko kuma ka haƙura gaba ɗaya. Wai ke wata irin mace ce da kike ji da izza da jiji da kai. Wai me yake faruwa ne? Subhanallah. Wannan ba halaye na bane gaskiya ne nake faɗa ma duk ta Ba zan iya ba. Akat ba za wa salam sai mu yi haƙuri dama ni ban gayyace ka. Tabbas ba kike gayyace ni ba. Ba yana nufin na walakanta kaina ba ne. Ni ma ba zan walakanta ka kuma ni ma ba zan bari ka walakanta. Shit! Kai da akata, kar ka sake ka sha mana sigari a cikin gida. Shin ba ka san cewa hukumar lafiya kullum tana gargaɗi akan masu shan sigari cewa za su iya mutuwa da ƙuruciyarsu ba? I'm sorry, ‘yan raina ya ɓaci ne ba na control. idan na samu na sha sigari. Ok, ai na gani. In ka fita za ka iya shan abarka amma ba a nan gidan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Alhaji irin wannan al'amari hmm? duk ka damu kanka a gan maganar yarinyar nan yanzu ka duba ka gani a cikin gidan nan namu wai a ce masoyan jawahir yan daba wai ƙarshe har da mai rike bindiga duk dan ka daga hankalinka ne ka damu akan yarinyar nan sai ta yi aure jawahir din gaba ɗaya nawa take kin gama na gama na fahimci hajiya ke ciki ke ɗaurewa jawahir gindi kar ta fitar da mijin aure dama ita uwa ai ba ta fita in ɗaya abin kirki sai ka ji shiru ubansa ne amma in dai wani abu na ba daidai ba kuma anan sai a ce uwa ce in aka ba a sanni shi al'amarin auren nan lokaci ne in Allah ya kawo lokacin shi kenan amma duk ka damu sai gayya gayya ne suke zuwa mana gida tun ana samun na kirki har kuma wasu irin baraguru sun fara zuwa mm. ke fa ke nake magana to ku tsaya ku ji yadda na ba ku dama a farko na kawo 'ya'yan kirki duk ta da su don Allah ka su gane wallahi duk waɗanda suke zuwa cikin gidan nan babu wanda ya cancanta da ya zama mijina kuma da akwai dai wanda ya cancanta yanzu dai waɗanda suke zuwa kuma ba su cancanta ba wannan ya rage naku yanzu ni zan ba ku zaɓi cikin biyu dole a yi ƙwaya ɗaya ka ƙara haƙuri alhaji tsakani da allah lokacin da ka ɗiba ya yi kaɗan ƙara mata haƙuri in ƙara ba ku lokaci ya zo shi ma ya shige ba tare da kun yi ko ɗaya ba. Kayan Allah da ma alhaji wannan lokacin ma ba za ta kai ga haka ba insha Allah. Allah huci ka. Kamar jawahir a ce har yanzu ba za ta yi aure ba. Ke da kanki hajiya kike goyon bayanta. To da ni kuke zancen. Assalamu alaikum. Mm. Manyan mata. Manyan mata ku ne manyan matan ai. Za Dan yaya sannu. Ba magana na nake a martike. Sarkin fushi. Hajiya, akwai abin da yake damunta. Hmm. ai babu abin da yake damun yarinyar nan kawai dai wani irin wulakanci ne a cikin ranta haba hajiya a ce mace kamar jawahir san kowa kin wanda ya rasa a ce tana gudun maza kai ina kawai dai shigantaka ce irin ta 'ya'yan zamani saboda ta ga mun damu a kan ta auren nan shi yasa kamar yadda kika ce san kowa kin wanda ya rasa har ana son nata ita ce take ta mm, mm, mm, ruwan ido ta rasa wa za ta tsaya gaskiya akwai alamar tambaya ni dai a tunanina ina ganin aljanu ne suka auri yarinya ne aljanu kuma ƙwarai kuwa kai ni ba zan taɓa yarda da magana aljanu a tare da wannan yarinya ba ni ban ga wani alamar wani aljani a tare da ita ba kawai ki yarda shegantaka ce da rashin kan gado irin na na na na na na 'ya'yan zamani ai babu maganar shegantaka a gun jawahir Hajiya, kin san yanzu me yi da ke? Kira ta ta zo kusa da ni. To akwai wata fahimta ne da kika yi mata bayan irin wacce muke mata? To ai kin san cewa kowa da irin basirar da Allah ya mai kuma kowa da irin baiwar da Allah ya mishi. Bari in kira ta Allah. Jawahir, me yasa ba son aure? Ba komai. ba komai haka kawai ni kawai ban shirya ba ne gidanku na ce jawahir sa idan ki a ido na ba za ki kalle ni ba magana nake miki an gaya miki aure shiryawa ake yi aure ko ba a shirya ba yansa ake yi domin a raye sunnan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma domin ka zama cikakken mutum mai kamala ko biki san cewa aure shine cikar kamalan mace da mutuntakar ta ba na sani to me yasa ba kya son ki cika wannan kamalan ni ka ba cewa ne ba zan ba to na ji zaki amma me yasa duk wanda ya fito ba za ki tsaya ku fahimci juna ba sai ki ruje shi ni fa duk wanda suke zuwa ba laifi na bane daga mai nuna izza sai mai nuna sai me takama da kuɗi kina gani ma fa wani har da bindiga ya zo to idan duk wa'annan ba su cancanta ba shi kuma ɗan gidan sarki da aka ce ya zo wajen ki fa anti dan Allah a bar mu ni wallahi to kina yin mafarke mafarke ne na ban tsoro ko kuma wani namiji ya zo miki a mafarki kin yi aure da shi ko kuma kuna soyayya soyayya kuma gaskiya ba kuma anya ba baki da lafiya ba Ni fa lafiya ta kalau wallahi ba abin da yake damu. To tashi ki tafi. Hajiya, abin da nake zargi akwai karshen gaskiya a ciki. Kamar yaya? Kamar abin da na faɗa miki. Wallahi yarinyar nan akwai tambaya a kanta. in dai harsashe na ya tabbatar min da abin da nake faɗi to wallahi aljanu ne suka yaron ne. malam ya ɗaure ni da auren aljanu kuma kwarai da gaske amma ba ba cewa na yi wai tabbas ba harsashe nake yi har in dai alhaji zai amince me zai hana a kai ta da mangu wajen wani malami iya ko Fatima Wani ƙauye ne wannan da margu? A ina ike ni ban ko taɓa jin sunan wannan gari ba. A nan malamin yake? Ƙwarai da gaske. Wani malami ne a da margu. Kuma in Allah ya sa an dace, Allah kuma ya hore mishi. In dai zai yi rukiyar nan, in dai harka ta aljanu ce sai an dace. Sai Allah, wannan irin al'amari. To, zan gaya wa Alhaji. Ya kamata Hajiya, ni fa kin san bana son sanyin jiki. Ga Alhaji can a falo yana jiran ki. Ya kamata ai kokari a taimaka ma yarinyar nan domin kin san ciwon da yake damunta ciwo ne na gaske sai an tashi tsaye da addu'a. Wai kina nufin yanzu yanzu? Hajiya kenan. Matsala ta da ke akwai sanyin jiki Hajiya. Ba zance ne na sanyin jiki ba Alhaji in ba dan ke kika zo da wannan zancen ba har duniya ba wanda zai nufe shi da wannan maganar ya yarda ina baki kina kin karba ba za ki faɗa min haka alhaji in dai akan wannan yarinyar ne kin sani babu abin da ba zai yi ba to shi ke na magana aljanni ni dai tashi ki tafi tashi kawai ki tafi wajen alhaji ki je ki same shi ku yi magana na shi ke na magana ji da kika ce haka ba to shi ke na gida ta biyu hajiya ta kaina alhaji wata magana ce na zo mu da maka da ita mai mahimmanci wacce ƙanwa fati ta zo da ita me ya faru me ta zo da shi kuma Allah isa dai ba magana kuɗi ba ce <laughs> ba magana kuɗi ba ce gaskiya magana ce akan jawahir in dai dan wancan alfarmar da kuka nema ne na ƙara muku lokaci to da Allah ina so in gaya miki in dai wannan zancen ne ya kawo ki Allah ta shiki bango ba akan ba akan wannan magana bane Alhaji to wacce magana ce ina sauraron ki to bayani ne ta zo da shi a game da abin da yake jawahir take fama da shi ita a nata tunanin tana ganin kamar yarinya akwai wani abu da yake damunta kuma ni na fuskanci maganar ta kamar da ƙanshin gaskiya wanda gaba ɗaya ni kaina tunani na bai kai nan ba ito eh ni ma dai na ɗan jinjina magana cewa ta ita ga dukkan alamu yadda take kallon jawahir kamar tana fama da matsala aljanna ko kama ko aljanna ya aure ta ko dai gashi nan dai haka irin wannan abubuwan gaskiya ni ma dai da ni ban ɗauki abin gaskiya kamar da wani muhimmanci ba shine ta ce ita dai ta fuskanci akwai wannan matsala a tattare da yarinya. To, alhamdulillah. Wato abin da nake tunani ko ma kun fara kenan. Haba. Ai tun da yare mai zo gidan nan, yarinyar nan bata saurare shi ba. Na ce anya lafiyar yarinyar nan kalau kuwa. Sai da wannan tunanin ya zo mini. anya ba matsalar iska akan yarinyar nan sai Allah amma kuma ni sai ne tunanin kamar ba za ka yadda ba ashe kai haka hasaso hakan ni kuma ban taba tunanin haka din ba gani kawai nake kamar shegantakar ta ce ajiya hmm? me ta ce miki game da haka to shine ta ce akwai wani malami a wani gari wai ko da margu yana ruƙiya amma aljanin ne yana fitar da su shine ta ce in gaya maka ka ba mu dama miji a kai ta. Ai kuwa na taɓa jin sunan wannan garin da marubuko? Mm. Ƙwarai na taɓa jin sunan wannan garin. Yanzu da me da me kuke bukata? To ai babban abin da ake bukata na farko dai dama ka yadda ka amince to shi kenan to kuma sauran kuma kawai a bamu mota kawai mu kama hanya sai mu je din da ɗan abin da za a ba shi malamin na sadaka wani hanzari ba gudu ba hajiya yau da gobe kin san da zirga-zirga jibukon allah ya kai mu zan ba ku direba da mota sai ku tafi masha allah to hakan yayi hmm. ubangiji allah ya dafa allah shiga lamarin za abin da za a yi bari in je sanar da ita to kin san me zai faru mm. kin san da ruwa ta yunwa ki yi kokarin kin je sai ki kawo min abin da zan yi ai abinci alhaji an riga an haɗa kawai bari in je mata wannan bayanin dan hankali ya kwanta don duk a daddar muke mm. tunanin ba za ka yadda ba bari in je in dawo sai a haɗa ga wani na fito ba waya au kuma ni ma sai ba tawo da ita ba yana nan ashe na fito wannan sai na ga ban ina nan to alhamdulillah na ga kina fara'a yanzu dai ni abin da nake so in gaya miki da kyar na samu dai na shawo kan alhaji ya yadda amma fa shi ma dan fa kina kece dan babu wanda ya isa ya kawo alhaji zancen wai yarinya aljani ya aure ta wane ne wane ne magana aljani da gidan malami ko boka hmm. alhaji ba zai ba amma da yake ke shalilarsa ce <laughs> sai ce to shi kenan shi yasa nake son yaya ai in je zan kawo kuka na sai ya cika min buri na to alhamdulillah to amma yanzu yaushe za a je duk tunanin mu bai kawo nan ba amma da aka gaya masa kuma sai ya gamsu ya ce to shi kenan ba a san inda dace yake ba yanzu ya ce ba gobe ba sai dai ji kai to amma ba damuwa da yau da gobe ai da Allah da Allah ne yake yin su mm. Allah kai mu ji ba ɗaya ne ba matsala Allah ubangiji ya ba mu abin da muke nema na baro shi zan je na shirya abinci a'a to ni ina na abincin na ki abincin Maimakon kuma ki dawo min da shi na? Ke yanzu na abincin wa kike jira? Awo. Shiga kai wa babban. ke kuma in kawo miki. Ke fa matsala ta da ke kenan in fa baki hankali ba zan sa ya karo. In kina da bukata ki je kicin ki diba. ku zan sa ya karo. Ah, kuma ni gida na riga na siya da kuɗi na. Ko guda nawa. Haka kika ce? Wa me za su ci? Allah hajiya ka ki cika baki. Alhamdulillah Allah na gode maka. Dama yarinyar nan wallahi ni ina tausayi. A'a. Wannan al'amari. Kinga. Ko me kenan? zan baki labari alhaji shi ma A mun dan isa annabi muhammadu ke ne ce sallallahu alaihi wa sallama mu tsama na ji ne mun ne nake tsoro sai ka mun da olsa da ƙara annabi wasila da farila ƙara mana san manzon Allah amin assalamu alaikum wa alaikum assalam Wannan ba tana cikin ba yaya sai yanzu mai goma shi da wani zan ya dauka matar da yan mata idan kuma za a je wallahi zan je shi to to Allah ya kai ki lafiya da da ke lafiya yan mata iyayen kwalliya <laughs> amma dai za a fita a yi kokari a yi addu'a a yi azka Yanzu ji ko gida insha Allah yawa Allah ya tsare da gida a bisa yara to shi kenan sai da lafiya wani addu'a ba ne gaskiya ah, ah. ah. Ta mm-hmm. Manya manya ya Allah kin zo kenan. Eh, na shigo. A kuna barin dan taba ma. Allah ko? Ka san wani abu? ai tun da ta zo in ko tambayar ka ba ta yi ba. Kai hajiya, kai ki haɗa ɗa da uwa, ha ba da Allah. Wani irin ban tambaye ba. Aba anti fati da muke da ke? Ba za ta yi da kai ah. ba a dah dia da uwa. ba ya dah da ɗayan? Da mun yayi zaki. Yayi sa'a. Ah. <laughs> Kina masa. shi da yawa. Kina ji da ɗan nan nawa. Me yasa ake daɗa burge A kuwa. <laughs> Kin san sai da na natsu sosai na ƙare mata kallo. na fuskanci akwai abin da yake damin yarinyar nan kuma kin ga fa haka ne ni kaina yanzu lalle ilalla na tabbatar akwai matsala akwai abin da yake ta. gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi ai hajiya ba za ki gani wannan abin duk cikin sharrin sun yanzu suke gigita mutum duk ya fita cikin hayyacinsa to Allah da ya ba mu mafita yau kina mun maganar <clears throat> mai maganin nan wai garin ma yana da nisa ne maganan gaskiya ba zai yiwu mu je mu dawo a ranar ba domin kin san nisan garin kuma can ya kusa da Nijar kuma kin ga daga nan kama a je ka tsina ma aiki ne bari a ce an dusa Nijar iko eh, sai Allah ya ce za mu kwanan ƙauye kenan to hajiya kwanan ƙauye wani abu ne ai ba wani abu bane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 ki dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ya za ya ai daidaita na ga wancan mai motar civic kamar mu yake bi mu fa magana kawai gargani na fahimta haka tun da farko wallahi tana shigowa na fahimta haka mu kuma gaskiya ban yadda da wannan bimbin da yake yi ba gaskiya ba za a irin wannan wasan da ni ba mu je wani lungun mu tsaya ya zo ya illata mu kaga in ka samu guri tsaya in sauka malam ya kuma yin jawo maka ba abin da zai faru a kai gaskiya tsaya ni ban yadda ba tsaya in samu guri in sauka za a samu guri zan sauka wallahi ba abin da zai faru kai hajiya da kawai in sauka Allah ya tsare ya alhaji sau ka tsaya in sauka mana ban yadda da mai motar nan ba fa a hanyar lafiya a bita da shekara sa ga mai gidan gani mai hankali yake fahimta suna da sansani akwai da babu ko wadata ba sa da magani yawancin wallahi mu yake bi. Ƙwarai mako. Don Allah isauri ka kai ni ka ajiye wala in dai ban yi gyaran gashi ba gaba ɗaya ba na jin daɗin sa wala haka suke cewa shi yasa an bana gari ki ga duk wanda ya zo zai ce miki eh fata na to bari in je in dawo sai ke ji to abin sai a hankali zaman ne bai zai yiwu ba ai wallahi ni yaran nan da ke ba in dai suka yi ba haka mutane suke ta complain wallahi biyo ki aka yi sai ka ce wata ke barauniya ya zan sani tun daga bakin titi ake bina da mota kuma ban san kowa a yi ba wallahi ni hakkin tsorata ne kawai da gani ana binki da mota mutum baki san ma ina ga ma sau yake zai je wani waje kawai ki faɗo mana ki doki razana mu ni wallahi kin bata min rai ni ci gaba da gyara mun da Allah abin ni kan ya haɗu da tsari kun san me kuke cewa kuwa irin wannan zamanin mutum idan ka banka a mota ba dole tsorata ba ai yanzu mutum ba abin yarda ba ne to ai tsoron naki bai amfanar da ke komai ba in kuma kina tunanin tsoron me ne me yake nufi da tsoron me yake nufi ban sani ba amma hanyar lafiya a bita da shekara jawahir jawahir ne mu wanda ya fi arziki ko kwa da arziki da akasinsa ga mai gidan gani mai hankali hankali yake fahimta suna da sansani akwai da babu ko wadata basa da magani ila shi ya kage gaibu ba za ta canji ba duniyar ki ce jawahir ki daina tantama lokacin ki ne jawahir ki dinga takama zuciya